Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya so gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku ji cewa ƙungiyar kwadago sai da ta yanan ta fitar da sanarwa dangane da yanayin rayuwar al'umma, siyasa da kuma tsaro a ƙasar nan. Jama'an ma'aikatar magashin nan garin Maraɗi sun yi zaman durshin ko ya yi zafi za mu shi ƙarin bayani. A rahoton musamman muna ɗauke da ƙarin haske da wani masanin tattalin arziki ya yi muna a game da samar da kuɗaɗe bai ɗaya. Ƙungiyar Rotab uh, ta suma wani taro na kwanaki uku yau a nan Yamai. Taron zai mai da hankali akan sha'anin kuɗin ƙasa da kuma nazari akan wato kasafin kuɗaɗe. Waɗanda suka tsara taron sun bayyana cewa 'yan jarida da mambobin ƙungiyoyin fararen hula na Yamai da na wasu jihohin ƙasa ne za a yi wa ƙarin haske a game da wannan batu da ya mamaye hankula a halin yanzu. Bubakar Ilyasu kusa a ƙungiyar ta Rotab ya yi wa Habibu Garba ƙarin haske. mun gayyato 'yan jarida mun gayyato 'yan hura hula za a ba su horo cikin kwana uku bisa ga abin da ake ce ma kasalin kuɗi don ka bidije kamar yadda kuka sani bidije na ƙasar Nijar akwai abin da ake ce ma bidije na gargajiya kuma yanzu an hito wani sabon salo wanda ake ce ma bidije program don ka bisa ga wannan ne kwana uku za a ba eh, 'yan jarida da 'yan hura hula sani mun gayyato ƙwararrun masana ta wannan fannin da kuma yadda ya kamata idan ana da wata bukata da ya kamata a gabata su a gaban gwamnati da ne za a yi a gabata shi ta abin da ake ce ma pledoyer kuma za a ba su horo a cikin abin nan kamar in ana tsari ya ne za a yi a ɗoki lalura gajiyayyu kamar ana nufin gajeyu yara ƙanana da mata da guragu da dattizawa don za a yin zance bisa ga abin da ake ce ma sha Kwamitin zartarwa na ƙungiyar kwadago CDTN ya fitar da wata sanarwa yau da safe dangane da yanayin rayuwar al'umma, siyasa da kuma tsaro a Nijar. Bubakar Babawa kusa a ƙungiyar ta CDTN na ɗauke da cikakken bayani. biro na CDTN ya nuna cewa wanda matakai da an ka doka na bisa lanhu lanhu na shekara ta takwas bai zo daidai da abin da ya kamata a yi na hulɗa da talakawa ya sha hankalin da fite bisa ga wannan doka da an kai ta kasayin kuɗi na shekara ta 2018 su yi shi a bisa kan adalci wannan exoneration da aka hadi a haushen turanci na cewa an ɗebe tax tax bisa ga masu hannu da shuni kenan tax kenan gwamnati ya kamata shi mai dota su rika biya wadda talakawa ka biya su masu biya wannan tax da aka ɗebe musu ranar talatar da ta gabata kotu a yamai ta shaida wa tsofin shugabannin haɗaɗɗiyar ƙungiyar fararen hula coalition ekite mai yaƙi da tsadar rayuwa a niger cewa an wanke su daga laifin da aka zarge su da aikatawa a watan mars na dubi da biyar a ranakun ashirin da biyar da ashirin da bakwai ga wannan watan na maris wato na dubu da biyar ne aka kama maru amadu nuhu arzika kasum isa mustapha kadi da kuma musa cangari aka kuma tuhume su da kulla makarkashiya da manufar wato jiyo mulkin shugaba tanja a sakamakon wata zanga-zangar da suka jagoranta wato yau shekaru goma sha biyu kenan. jama'an wato jama'an ma'aikatar magajinan gari na maradi sun yi wani zaman dirshin jiya a gaban ma'aikatar babban magajin garin ma'aikatan sun nuna bakin cikinsu ne na ganin an share shekaru bakwai ba a zuba musu 'yan kudaden su na kesu ba yawan kuɗin da ya tashi kusan miliyan ɗari uku na sefa. Ahmadu Gambo, kusa a ƙungiyar ma'aikatan, ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin haske. Zancen yanzu da nake ma akwai mutum bakwai wanda suka tai an tare. Kinan nan miri ba ta sallame su ba. Ga wa'anda suka rasu mutum biyu su ma ba a sallame su ba. babban bakin cikin mu a barkance ana cewa far na alfar uburiyar kai mai gida kai za ka cewa kawo na wajen kan ajima radda ka tai an tare sai ka zangi zuwa kana dauka kana ciyar da iyalinka sai aka zama ba tsuntsun ba tarkon babu na ma'aikacin an yi rubuta ciki da shi ballantana nasu har ta kai mu haka suna ikirarin suna cewa ba kuɗi meri ba ta da kuɗi ban gane ba a ce babu kuɗi ga meri tunda recruitment ɗin da suke yi ka jawo wanga ka jawo wanga ka jawo wanga gada lokacin na albashinmu miliyan bakwai ne kawai tafi yanzu har ya kai miliyan ishirin da biyar to kuma ya kasance a ce kiwon nan ya zama ana ketare ana bin shingi ana faɗawa ramukan mukan su kenan ba mai gidan kowa Ministan gine-gine Kada Abdullahi ya gudanar da wani rangadin kwanaki biyar a jihar Agadez a makon da ya gabata domin gani da ido yadda ayyukan wato gina hanyoyi ke tafiya. musamman ƙananan hanyoyin karkara da kuma hanyar Arlita da Asamakka. Minista Kadi Abdullahi ya yi wa wakilinmu Anise Karim karin bayani. Muna a ƙarshen rangade mu a yankin Agade sai dai mun yi la'akari ayyuka suna ci gaba duka da yake an samu latti amma ayyukan suna tafiya saboda a rukunin farkon hanyar kilomita 100 ayyukan sun tafi sannan haka abin yake a rukuni na biyu amma sai dai a hanyar Asamaka a Zelik yanzu ne suka soma duka da haka dai mun tsaye da magana da 'yan kwangila da mu haɗu a Yamai domin mu tsayar da tsayayyar magana akan ci gaban waɗanda waɗannan ayyuka. Muna kyautata zaton nan da shekara 2020 wasu ayyuka za su ƙare. A Zandar an shirya wani bikin tarbar sabbin ɗaliban jami'a haɗe da na wato na soma makon kimiyya al'adu da wasannin motsa jiki na ɗalibai. Za a share kwanaki uku ana gudanar da shirgullan a tsangayar rubuce-rubuce da kimiyyar ɗan adam ta jami'ar Zandar. Mamman Kare Abdulaziz babban wakilin ɗalibai na wannan tsangayar ya yi wa wakilinmu Aliketa ƙarin haske. Muna da jadawali wanda yake ƙayyade muna abubuwan da za mu yi, kamar muhawarori, wasannin motsa jiki, duka dai a cikin hanyoyin bunƙasa haɗin kai tsakanin ɗaliban jami'a da waɗanda ba sa shituwa. Har kuma za mu gudanar da wasar kokowa na jiha da jiha, da kuma wani kofi da ake kira kofin dattawa. Sannan mun yi magana dutsen na dala da ke Tirmini, inda za mu tafi da ɗalibin da yake karatun digiri a fannin tarihi inda zai bayyana muna dalla-dalla kan tarihin wannan dutse na dala da kuma abubuwan da ya kumsa. A fagen wasanni daga ranar 16 zuwa 23 ga watan oktobar na 2017 an gudanar da gasar cin kofin nahiyar Afirka na Marakana karo na shida a birnin Bamako na kasar Mali. Kasashe goma na Afirka da kasashe hudu waɗanda ba na Afirka ba suka halarci wannan gasa. kungiyoyi biyu na kasar Nijar wato majiya karfi da kuma waɗanda suka mayanta da suka kasance mataimakan zakaru a gasar da ta gabata ba su taka wata rawar gani ba a bana a cewar Sisai Usman sakataren sadarwa na haɗaɗɗiyar kungiyar Marakana ta Nijar a tattaunawar shi ta wayar tarho da Sumana Ahmadu. an da final. Mun kai kwata fina bangaren sabbin tashi, bangaren dattawa mun kai kusa ga ƙarshe. An samu halaye da dama da suka hana ruwa gudu na mu cimma matsayin da muka samu bara. 'Yan wasarmu da dama ba su samu halarta ba, akwai ma waɗanda suka ji rauni. 'Yan wasa goma sha biyu tawagar ke kumsa, mu a cikin tamu akwai shida da suka kamu da rashin lafiya. Inda mun samu jera dukan 'yan wasar mu tawagar mu da ba za mu tsaya ba a wannan Nijar kuma akwai halin tsawon balaguro kudi ba ya mai zuwa ba mako a cikin mota akwai wahala kuma wansa haike ne aka shiga karawar kwambalar. Kungiyar tamu za ta ɗauki matakai domin kar mu faɗa cikin irin wannan hali kuma ya waje ba kullum ya kasance akwai sakundare ba a cikin tawaga hatta ma in an taɓa zama ya ga mai ɗauke da kofi akwai sakacin da bai kamata a yi ba. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba inda shida digo takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu. Karfe biyar da minti talatin da tara sai rahoton namu na musamman. A ranar talatar da ta gabata an gudanar da wani babban taro a nan birnin Yamai wanda shine irinsa na hudu. wanda kuma ya samu halartar shugabannin kasashe guda biyar isufu muhammadu na niger muhammadu buhari na nigeria alasan watara na cote d'ivoire Farya Simbe na Togo da kuma Nana Akufo na Ghana. Taron kuma ya tattauna hanyoyin samar da kuɗaɗe bai ɗaya a ƙasashen yammacin Afirka. masanin tattalin arziki Yusufu Mai yaƙi kuma malami a jami'ar Yamai ya bayyana cewa waɗannan kuɗaɗe za su taimaka wajen cinikayya da kuma bunƙasa tattalin arziki a yankin sai da yawo. a beaucoup d'avantages qu'on peut tirer d'une monnaie unique mais bien sûr akwai cin moriya da dama da ake iya samu ga tsarin girkin kuɗi bai ɗaya amma kuma akwai cikas ɗin da za a iya fuskanta domin da zaran kun kasance cikin tsarin shimfiɗar kuɗi na bai ɗaya ba ku da abun aiki da shi na siyasar kanku bisa fannin aunin canji amma masanan tattalin arziki na nuna cewa duk da haka akwai samun cin moriya mai nagarci sosai kasancewa cikin rukunin tsarin girkin kuɗi bai ɗaya kuɗi bai Daya na ci domin ana iya kasancewa cikin rukuni guda mai aiki da kuɗi iri guda wato launin kuɗi da kowane ya amince da shi amma kowane da nashi samfarin kuɗi. To anan ana maganar launin kuɗi ne mai samfari guda cikakke inda kuɗin zai kasance bai ɗaya samfari iri guda. Duk yanda ta kasance bisa ga al'amarin tattalin arziki cin moriya na dangance da ƙarfin kuɗin. Misali idan kun kasance cikin tsarin rukuni ɗaya da aka tsaida kuɗi bai ɗaya. To anan kasancewar baku da kayan aiki na siyasar kuɗi da kayan aiki na aunin canji cin moriya da nake muku zance abu ne wanda ba dimun bane zai tabbata domin ya ratayi ne da yanda ake kulawa da tafiyar da kuɗin zagoranci mai kyau bin sau da kafa da sauran hanyoyin tallafawa wani bi akan haka mutane ke kucece kuce bale ma an ba su da masaniya ga lamarin Kuɗi ba a misali daga inda ƙasa ta samu incin kanta abun farko na gaugawa da take shine na farko taken ƙasar tutar ƙasar da samfarin kuɗin da za ta aiki da shi. Hakika Najeriya da Ghana suna da masaniya wadda mu banmu da ita akan tafiyar da samfarin kuɗi. Na san da haka ne bisa dalilai da dama. Misali ga dogon ilimin da 'yan ƙasar Najeriya da Ghana suka samu bale ma ga jagorancin manyan bankuna suka kasance kuma manyan profesa ne da suka yi suna a sararin duniya. Ni dai a yal ƙwarewar da ke gare ni a yayin da na fito bayan ɗaukar ilimi daga ƙasar Kanada a shekara ta 1990 na samu sa'ar zama babban darikta mai kula da tattalin arziki na ƙasa da ƙasa mukamin da shugaban ƙasa na lokacin general ali shebu ya rataya mini wannan ya bani damar kasancewa a sunan niger a cikin rukunin shahararrun masana na tattalin arziki da aka baiwa yaunin nazari na girkin kuɗi bai ɗaya na ecowas sai da yawo. madalla masu mu da wanda muka karshen shirin namu na maraicen yau zan burku da musa sun ka muku labarai da harshen zabarmanci daga baya kuma za ku tarbi labarai da harshen faransanci daga baya kuma akwai shirin forum da studio kalangu anan muke fatan ai saurare lahiya sauraron shirye-shirye istiro kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istiro kalangu ina so kuma ina yadawa.